Uh, Assalamu alaikum barkan ku da zuwa tasha ta mu ta kai ta online tech inda muke kawo muku duk sabuwan ci gaba ta fannin technology tare da online businesses idan wannan shine farkon zuwa tasha ta mu kada ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna alamun karora domin samun bidiyon mu da zarar mun dora mun gode a gurguje wannan bidiyon zan yi ta ne a ah, domin a event inda muka yi na wiki fx wanda muka fara takwas ga watan uh, september kuma muka gama shi jiya wato 30 ga watan September. To alhamdulillahi mutane da dama sun samu wannan event da muka yi ko kuma in ce a sun samu wannan reward wanda kuma su ma sun yi aiki ne sannan kuma aka biya su akan wannan abun da suka yi. To alhamdulillahi a kawowa yanzu dai na san cewa akwai mutane da dama waɗanda sun amfana da wannan wanda kuma a wasu sun kai minimum withdrawal wasu kuma nasu bai kai ba. So insha Allahu a cikin wannan bidiyon zan nuna ma kowa za ka yi da verification ɗinka bayan na gwada maka yadda zaka yi verification sannan kuma a ah, za mu sai USDT ɗinka wacce ke gare ka zan ba da number wacce zaka iya kai ma magana insha Allah ko USDT nawa ke gare ka za a saya kuma sannan insha Allah instantly kana turawa in dai ba mutane ke akwai da yawa ba za a tura maka da kuɗinka so a cikin wannan bidiyon a ah, kafin in ci gaba idan mutum baya cikin telegram channel namu so yana da kyau ya shiga cikin telegram channel namu kamar yadda kuke ganin shi a nan za ku ga cewa gashi nan wurin kai ta online tech wanda kuma zan aje link din shi a kasan wannan bidiyon sannan kuma mutum ya shiga telegram channel namu na a wiki fx africa saboda akwai sabon event wanda za mu fara a ɗaya ɗaya ga wata zuwa an jima zan saki bidiyo yadda ake yin shi sannan kuma zuwa ranar litinin mutane za su isa fara turo a wato screenshot su iya daidai yadda za mu gwada muku yadda za ku yi so wato kenan zan aje maku telegram channel guda biyu kenan kowanne za ka iya kai joinin kamar yadda kuke gani nan wurin a kamar a ce wasu nasarori ne da aka samu ko kuma in ce wasu mutane ne waɗanda su aka, aka rinka tura mawa yanayin yadda ake tura mutane so duk su ne na more idan kuka lura a cikin screenshot dina ina da kusan screenshot biyu wanda kuma wannan mafi akasarin shi duk wannan a transaction din ne da ake tura mutane saboda kun san cewa akwai mutane da dama sannan kuma ba Najeriya kadai suka yi participating bane all duniya ne aka yi participating akan wannan event din duk wanda ya gani ya magana insha Allah in dai performing tax daidai ana biyan shi sannan kuma ga waɗanda suke complain din cewa a kwana biyar kwana uku kwana hudu a wato nasu bai shigo ba don Allah kowa ya haƙuri insha Allah zuwa sha biyu ga watan Oktoba za mu hutu mun yi hutu ko kuma in ce ma dai mun yi hutu tun jiya a da muka gama wannan event din so zuwa 12 ga watan Oktoba kuma za a dawo hutu wanda kuma duk wanda ya tax din shi insha Allahu in dai kai complete kuma an yi record din shi complete to zo za a biya ka daga 12 ga watan Oktoba zuwa kuma abin da ya kasance cikin wannan satin sannan kuma sabon event din da zamu sanya zan yi bidiyo akan shi zuwa anjima sannan kuma zan ga yanda ake komai da komai na shi da kuma yanda za a kai maka samu so insha Allah yanzu zan koma cikin wiki fx application wanda za ku ga cewa a nan wurin idan ka gama registration ɗinka ko kuma in ce dama kana da shi so kai tsaye akwai verifications da ake yi kafin ka iya cire kuɗinka ko kuma kafin ka iya saida mamu kuɗinka idan ka san baka yi wannan verification din ba so kada ma ka shigo wurin saida mu wannan kuɗin da farko idan zaka yi zaka zo ka taɓa wannan wurin a gashi nan wurin sama za ku ga gashi nan idan ka taɓa nan za ka taɓa nan so za ku ga verification din guda biyu ne kai idan baka yi ba nan za ka gana kai a nuna maka on verified so sai ka taba shi kamar haka idan ka taba shi nan wurin zai buɗe maka kamar haka a wannan verification din kaɗai idan kai za ka iya ka sai da mudalar ka ba tare da kayi wannan na kasan ba so kai tsaye kawai abin da za ka yi idan ka shigo wannan ka taba shi a kamar haka saboda ba zai bude min ba na riga na yi verification ni mutane suna samun matsala wani zai ce ana sanya mashi id something something so idan ka zo wurin id kada ka sanya id ka sanya others wurin za ka ga wani wuri an rubuta maka others za ka ga akwai id akwai passport da sauransu so kai kuma sai ka ɗauki wanda aka rubuta wannan others ɗin kamar haka shi za ka danna sai ka sanya sunanka asalin sunanka da ke jikin katinka yanda yake kuma ka sa su da bakin da capital letters kasa kuma sai ka ɗauko in national id ka za ka yi amfani da shi sai ka ɗauko nambobin national id ɗinka sai ka sanya a inda aka sa id password ko kuma id code so da ka sanya wannan a wurin id din kuma ka zaɓi others kana zaɓa others kawai sai ka danna confirm insha Allah kawai za ka ga ya wuce maka zai nuna maka kama haka so da nuna maka kama haka kai tsaye a number da zamu bada zamu aje ta a screen din bidiyo da ka ɗauke ta kawai sai ka je kai magana ko dala nawa ce ke gare ka ya za a ka tura ta alal misali yanzu ka ga verification din id ɗinka da komi da komi kana so za mu sai dala ka zaka tura mu kai tsaye kawai sai ka zo ka taba wannan wurin a gashi nan wurin a wato forex fee dama ciki kake da ita da ka zo sai ka taba wannan wurin a transfer kana taba transfer nan za a baka a wato id number wanda zaka tura wannan USDT taka al misali id number ita ita ce alal misali kenan 334466 so a ce kamar ita ce haka kawai idan na zan nan haka next to za ta za ka ya ce man user not found saboda ita wannan ba take ba bari in dauko ta take daidai sai in gwada muku so ala misali a ce wannan id din kake so ka tura mu kawai zaka danna kama haka da ka danna kama haka a zaka dan bashi lokaci kawai zai bude maka irin haka so yanzu nan kawai sai ka sanya ko USDT no gare ka ita zaka sanya Ala misali kana da biyar goma shida bakwai ko dai nawa ke gare ka in kana so ka da duka sai kawai ka sanya haka ala misali a wato ka sanya 2 kana sa 2 sorry aka sa 2 so ko dai kawai nawa ke gare ka a nan wurin zaka sanya a yawan USDT ɗinka wacce kake so ka siyar a ko nawa ke gare ka saboda yanzu nan ban da komai shi yasa yake nuna ma haka amma kai ko nawa ke gare ka kawai nan zaka sanya number USDT inda kake so ka siyar da ka sanya number kawai sai ka ga nan wurin ya bude maka sai ka sanya next kana sa next zai baka a ka sanya password ɗinka wanda kai create lokacin da kake bude wannan forex p wallet din so da ka sanya wannan insha Allah kawai za ta shigo cikin address din da muka baka sai ka ɗauki screenshot na abin da ka tura sannan kuma sai ka aje account number ɗinka tare da screenshot a ƙasa so insha Allah ko da bamu online da mun zo muku duba za a duba kuma sannan za a biya ka so zan ba da numbers wa'anda za a iya contacting domin a tura musu wannan kada ka tura abin ɗinka ba tare da kaga an yi reply ba idan ka tura kada ka tura sai kaga an yi reply sannan za ka ɗauka ka tura idan ba a reply ba kada ka sake ka kai ga tura kuɗinka so wannan kenan so idan kuma kana so kai magana da customer service na fx ko da kana da wani issue ko wani abu za ku ga cewa akwai wiki fx min please akwai kuma hamza akwai jiya akwai kuma wiki fx malaysia so wannan shine wanda zaka iya contacting wanda kuma zai iya uh, dan guiding ɗinka idan ma akwai wani abu wanda baka gane ba ko da sauransu shine zaka iya contacting domin shine na global customer service so insha Allah a nan za mu tsaya da wannan bidiyon idan wannan shine farkon bin karshe mu kada ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna alaman karora domin samun bidiyon mu da zarar mun dora mun gode